Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu wanda ya kasance dandali inda muke kawo batutuwa da dama wanda suka shafi zamantakewar al'ummar Nijar da halayyar dan adam a dukkan faɗin duniya wanda kuma muke taɓa batutuwan da muke ƙoƙarin a bada hasken su tare da ƙwaron da muke gaituwa a da yaushe. Kada ku manta studio Kalangu gidan rediyo ne da yake watsa shirye-shiryen nasa musamman musamman ma a nan birni mai bisa amfani FM da kuma Alternative FM da kuma Kwartagi. Haka kuma yana da abokan hulɗa a dukkan jihohin wannan ƙasa ta mutan Nijar inda Sido Kalangu ake samun ta a wajen yankuna 31 na wannan ƙasa ta mutan Nijar. A yau muhawar mu za ta mai da hankali kan batu mai sarƙaƙiya sosai a cikin wannan ƙasa ta mutan Nijar shine zancen faɗi da ake yi ma ƙananan 'yan mata mata ne ko ƙananan 'yan yara maza a wannan ƙasa ta ta Nijar

waɗanne dalilai ne suke haddasa shi wani kalubale ne a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar wani matakai ne za a ɗauka domin magance irin waɗannan matsaloli tare da ku mun gayyato baƙi da dama ko in ce ƙwararru wanda za su taimaka mana wajen gabatar da wannan shiri tare da ba da amsoshi kan batutuwan da za mu kawo kansu a cikin wannan shiri da farko dai muna da malam alzumma wanda yake kungiyar nan ta sos farm wato da ke kula da tsare-tsaren wannan kungiya malam alzumma ibrahim kenan barka da zuwa sannan muna da malam muhammad mamman muhammad wato inspekta na 'yan sanda wanda ke bangaren sashen kare kananan yara da kuma mata sannan akwai malam isa alu yayi wato masanan halayyar dan adam da zamantakewa za a cewa wato sociolog a nan ɗakin magana ni ne malamin ma'ada da zan jagoranci wannan muhawara. Tuma da jami'an barka mu da sake saduwa da ku, kamar da ni bayyana muku yau eh, shirin namu na yau muhawara kenan za ta mai da hankali kan batun fade wanda ake yi ma ƙananan yara 'yan mata kai hama da maza a wani lokacin. Bari in fara da masanin wato zamantakewar al'umma ko halayyar ɗan adam Malam Isa eh, barka da warhaka. Barka kare. A dunkule ka bayyana wato eh, aikin naka ya yake kasancewa. To mu aikinmu muna kulawa da duka abin da ya shafi al'adu na ƙasa ya ɗan adam yake zamme tare da mutane mm-hmm. domin mu a ganin mu ɗan adam bai cike ɗan adam sai in yana tare da mm-hmm. mutane to duka waɗansu matsaloli bisa kan tahiyar shi ta zaman shi tare da yan uwa shine muke gani mu hango mu kira ga masu iya ɗaukar doka su gyara mm. in abun yana da kyau mu ce a ci gaba da bunƙasa shi domin abin nan yana da daɗi ya za ka fassara mana batun faɗi ga mhm. ya mace ko ga ɗa namiji yara ƙanana da ake ma faɗi eh, kalmar ta faɗi ya za ka iya bayyana mana ita to shi faɗe kawai yana samun tushe a ce a zo a sa ɗiya mace ko ɗa namiji ne ya yi a sadu da shi ba mm. cikin son shi ba mm. Shi ne ake nufi da fyaɗe kina a tilasta mutum ya yi wato ƙarfi da yaji ƙarfi da yaji a taru da shi mhm. don ka wannan ne ake kwatantawa kawa a dunkule a fuskan fyaɗe to me ke haddasa wannan al'amari idan an ka dubi wannan matsala kenan me ke haddasa ta to abubuwan da ke haddasa suna da dama akwai shaye-shaye muna iya farawa da kawai shaye-shaye da samari suke yi da yawa mhm. yana sa mutum ya huta da hankalin shi ya je ya yi ta'asa akwai zaman gwamnati in yi yawa ga ɗan adam ya kai har wajen mutum ya kai wajen shekara arba'in shekara talatin bai da iyali bai samu ba bai yi aure ba kaga yana iya zama malalaci a cikin ƙasa kuma yana iya fasilama ya je zuwa ga fyaɗe mm. akwai kuma harkar media irin wanga su filim filmomin ga na batsa da suka yawa fina da ake watsa cikin kafofin yada labarai ko kuma na internet madalla da suka yawa a ƙasar mu mm. yanzu samari yaro karami ya taso yana jin kanshi kuma kullum yana kallon waɗanga filafinai na batsa na batsa suna mm. isa shi ya huta hankalin shi kaɗan ya ce ya je ya faɗa ma mm. yarinya ko karama ce ko babba domin shi ma ya yi abin da yake gani da wancan wajen hmm. don ka kaga abubuwan suna da yawa da ke sawa kuma yau akwai matsala kuma guda sevire yawanci 'yan mata 'yan ƙanana su ake yi ma da wanga zancen ka wani kanana mm. amma inda suka kai shekara goma sha biyu zuwa sha biyar zuwa sha bakwai ka gansu wani bi suna cikin kaya waɗanda wato suna sanya dai tufafi wanda suke jan hankalin mutane samari samari mm. suna zama a fada yarinya tana huce irin wannan kamar tana dunkula ka tana yawo tsira da ka tana cewa ku zo gani mm. don wannan abun yana kawo wani bi su ketara su je su yi banna don duka waɗanda abubuwa su ne suke iya kawo wannan matsala. To akwai ya shafi ƙanana da maya ne ita uh, uh, wannan matsala ta Eh ya shafi ƙanana da maya domin ka san wani bai ne matsala in mutumin abin ya taso kawo bori ne abin hmm. eh, abin ya maka yawa. Wato bukata in ta taso. Bukata in ta hmm. taso tana iya sa wa'en su ta hankali. Don abin da ya samu a kusa gare shi ita zai faɗan ma. In hmm. yarinya ce in mai shekara uku ce mai shekara biyar duk da an gani in kun tambayi eh, wannan masu kula da wannan wajen kusa faɗa muku yaran masu shekara biyu uku hudu biyar duka ana iya faɗa musu don wani bi abu in ya taso baka san ba hankalin ka ina ne yake kuma fada suke yi to ne ta asan da ake inspector mamman kaji wato malam isa ya yi bayani ma'ana kan wannan shin wannan halaya mummuna ce mi za ku ce kan gareta kamar eh, yadda malam ya yi bayani wannan halayya bremen ana fuskanta shi yanzu sosai da sosai kuma kamar yadda ya bayani mutane suna hwada ma irin wannan abin saboda dalilai da yawa hmm. wanda ga suna ana gani la'alla wataran tarbiyyar su kansu 'yan mata tun da yanzu kaga mutane shi kamar akan malami na sociolog ya ba da bayani hmm. kan cewar halayyar mutane ya saba ma al'adunsu ma a yanzu abin da hmm. muke gani to wannan abin duk ga shaye-shaye kuma matasa suna yi yanzu in suka tashi wannan abin ya taso musu mm. abin da ke kusan shi da shi suke amfani kuma yawanci kun ga ai yara su sun yi tafshi sun yi kamar uh, wanda ake iya samu da sauki yawa ba su iya mm. kare kansu mm. kuma duk yawanci masu wannan halayen sai ka gani waɗanda suke tare da yaran ne kamar yau na kusa da mm. su kamar na yau kamar a ce ma yan uwa kai na kamar mm. a ce yan uwa yanda in rigima ta taso ko ko in uwaye suka gane tunda yawanci uwaye suna ganewa ne in an samu matsala kamar in yarinya ta ji ciwo a sannan ne in ta ji ciwo uwaye za su gane ko wajen hitsari tana samun matsala ko mm. ko jini ya hito ko ta dinga kuka ta ji zahi lokacin ne to inspector ka mu kai ga wannan shin eh, eh, shi wannan matsala ta fyaɗe kana iya bayyana mana mataki mataki nawa ne na shi aikata fadan Bo shi haɗe gaba ɗayan shi kuduri na doka na niger. Mm. ya yi prevar haɗe ka ɗauka dokokin niger cikin kuduri na ɗari biyu da. Mm. tamanin 283 ya gai ko ne haɗe ba Haɗe mm. shi ne kamar a nemi mace ba tare da izininta ba tare da yardarta ba ko da ƙarfi ko da intimidation kamar ai mm. sata tilas mm, tilas mm, mm-hmm. ai a neme ta wannan neman ya kasance ko al'aura da al'aura ne ko ya kasance hannu ne aka sa cikin al'aurar mace ko ya kasance al'aurar ka ce ka tilasa mace ta sa cikin bakinta wannan shine ake ce ma yaɗe doka haka ta eh, abin gakin shi shine yaɗe yanzu in aka yi shi haɗe ana iya yin shi bisa kan babban mace ko ana iya yin shi bisa kan yarinya ko ko mm-hmm. bisa babban mutum ko karamin yaro yanzu in aka yi shi bisa yaro wanda ƙasa ga shekara eh, sha takwas mm. yanzu sai ya zama haɗe kamar eh, mai ƙarhi mm. wanda eh, wanda ba za a rufe ido ba kansa to ba a rufe ido doka ta ce kan wannan yanzu in doka abin da ta ce shi haɗe kan shi mm. in aka yi shi haɗe in aka yi shi kamar bisa ma babban mutum doka ta tanadi Eh, a ɗarme wanda yi eh, haɗen nan in an yi bincike tabbas tabbas mm. ya kasance haɗen nan ne akwai haɗin gashi mm. alamu na cewar tabbas an aikata shi don ka doka kaso mutum zai yi daga shekara goma zuwa shekara ashirin mm. haka doka ta tanada yanzu in ya kasance haɗin nan kuma an yi shi bisa kan ga ɗan yarinya wadda ba ta kai shekara sha uku ba mm. kenan daga shekara uku daga shekara ɗaya ma zuwa sha uku mm. in aka yi shi koko bisa yaro wanda ke cikin wannan shekarun daga ɗaya zuwa sha mm. uku mizani dai eh mm-hmm. yanzu sai aka karkawa. wannan sanction kin mm, hukunci hukunci aka karfafa shi bisa kan wurin wanda ya aikata wannan layin daga shekara sha biyar zuwa shekara talatin na kasu. Eto eh, a dunkule eh, eh, kun yi rijistan irin hwaɗen da ake samu yawanci a cikin wannan ƙasa ta musamman a nan birnin Yamai. A birnin Yamai yanzu kamar kamar yanzu in ka ɗauka silul service kin mu kadai bangaren mm, sashen ku da ke kula da wannan matsala sashen mu kadai a mm. nan wajen mu kadai mm. tunda in ka dauka duka komisariya e ya mai suna da yawa duk komisariya da ka sani kuma akwai muna da kamar abin da ake cema e, jami'i na dan sanda mm-hmm. wanda ke kula e, man da harkar mata da yara yanzu ka doko na wurin mu kadai tun daga watan jiwe zauwa oktoba oktoba na wanga shekara mun samu yaɗe tabbas tabbas wanda aka tabbatar wanda aka tabbatar mm. guda goma guda goma kun gane a nan birnin ya eh, mai eh. kaɗai amma wannan ba shi bane ba wanda suka zo a suka bayyana yanzu wancan sauran komsariya eh wancan sauran komsariya har yanzu mm. eh, ana bado abin ga kamar rapor shark fin du kamar duk wata kowa yana aiko ga abubuwan da ya samu ga abubuwan ba yanzu ba mu samu muka yi gaggama su ba duka burke mu samu KST na ya mai gaba ɗaya wani sakamako kenan eh, na sakamako ah. na duk wanda su suka samu daga wajensu sai ba hada su to ba a ida yin shi ba wannan dan shine ba ka iya samun na ya mai gaba daya amma wanda aka yi din service din tabbas tabbas ka ji shi guda goma ne to Allah kyauta E, eh, kashi malam inspector mamman ya bayyana adadin shekarun da wannan matsala eh, ta shafa kan maya kan kanana shin wannan matsala me yasa take bazuwa kamar da ka dan fara tabo a dazu me yasa take bazuwa a cikin wannan al'umma tamu a wannan lokaci to kawai da na faɗi dazun nan akwai shaye-shaye da samari suke da yawa yana sawa su rika irin wannan abu ga fina-finai na batsa da ake gani kwarai deja shi kankan shi ya tada ma kanshi burin mm. to irin wannan shi ke sawa da an shigo gida wadda aka gani a faɗan mata kuma akwai zama muyagun fada mm. ban ca fadodi duka amma fadodi na saura na yaran nan zancen da suke a kashi ɗari tamanin da wani abu duka zancen mata ne hmm. zancen yan mata ake to kuna ta yadda wasu wani bincike ne domin ku gano waɗannan abubuwa ko ku eh mana ana yin bincike eh. akwai eh, masannai da ko da yaushe ana yin enquete ana yin bincike da ana samun alƙalin madalla eh a san abin duk in kaga an da bincike enquete ka wala walfafa to a ciki kullu ana ɗauka wasu abubuwa da yawa 'yan matsaloli na ƙasa ana samu a samu labari bisa gare su to shi ke sawa ko da yaushe mutane suna da ah, kawar labari bisa irin wani abu to zama mugayen fadodin nan yana sawa wani bi ka gani wanga yayi kuma doka wani bi sai ka ga nai sun ɓoye ba amma kai wajen polisai ba mm. bale a ji ba gobe shi ke sa wani shi ma yi ko kuma wani bi sai ga sun samu yarinya karama su biyar su shidda duka sai kowa ya huce bisa gare ta to kaga waɗannan abubuwa su suke sawa abin yana ci gaba kwarai eh kuma da wani yawanci mutane ban mu da kokarin mu faɗi hmm. in abu ya abku sai ana kokarin a lallabe a gyara a gida to wannan abin yana sawa kuma duk abin shi ta ci gaba domin mutane babu kawai a ce sanction wanda za a ɗauka hukunci mai tsanani bisa kai gare shi in ba abu ya kai wajen komsar ba ya kai polis ka hanya kai wurin jiji wani bi ma ka hanyar kai sai ga anjima yaro yana yana ta yawo a cikin unguwa don ka kenan bai sa mutane shi su tsoro ka su yi gobe kuma na kwatanta muku zama zancen tarbiyya muna da matsala kwarai biskan tarbiyyar mu yau yau in ka ɗauki saluloli da yara wallahi a kashi ɗari tamanin da goma za ka iske duka babu komi sai ba sai ba ciki kurum a ciki to yaya za ku yi a samu kwanci hankali a cikin irin wani abu da wuya yaran sun rigai abinda ubannansu ma ba sani su sun sani to yana sa wannan duka lalan kuzari zuwa ga ɗiya mace don ka abinda ka gani kana so ka yi makari. ka gani menene a cikin shi to duka irin waɗannan abubuwa suna cikin matsaloli kuma akwai abu guda yanzu muna cikin ya'ani da an bar kawal aure da wuri hmm. shi ma shi na cikin matsala da muke da a da da kyal za ka ga samari ya yi shekara ashirin ba a yi mishi aure ba madalla kenan tun da wuri in ma borin ne gare shi ya samu Eh, to ai kuma an ka taɓa wannan magana ka san a cikin wasu dokoki na nan gaba da za a aiwatar da su a cikin wannan ƙasar tamu mhm. wato in ana aiki da wasu dokoki da suke fitowa daga ƙasashen yammacin duniya ana cewa mhm. auratar da yara cikin da sauri yana kawo matsala to ba gani kuma shi wannan yana ƙara kawo matsala ga ta fyaɗe. a abin da nake ni yara samari nake ni ba ɗan mata ba. na'am kawal a ƙauye da wuya kaga an samu yaro a da eh. mai shekara ashirin wanda ba a mishi aure ba haka sosai madalla mm. to biskan wannan muke zance amma a yau sai ga an rike mutum ya kai shekara 40 bai aure ba to hali ne ai ba gane yanzu eh, wanga lokaci kowa na kuka da babu a kawo sakaci biskan aure ai mm. aure ba dole sai da kuɗi ba mm. ba dole sai da kuɗi ne essential abinda da ake so samari shi iya rike mutum amma yanzu abinda ake zubawa a yin auren a shekara ma a cin su ba su kashe shi mana zuma wannan kungiya taku shin tana mai da hankali kan wannan batu na fyaɗe sosai ma ƙungiyarmu tana mai da hankali bisa kan shi basu yana cikin manya-manyan abubuwa wanda muke wanda yara suke huskanta matsaloli da suke huskanta mm. eh, yau in aka zuba aka gani ƙungiyar nan tamu a shekara wadda ta huce eh, mun samu ka 64 mm, a shekarar da ta huce a cikin 64 wannan 38 yara ne wanda su kai ba shekara goma sha takwas don kun gani abu ne mai muhimmanci yanzu a matsayinka na ma'aifi da aka baku wannan raskuna ya kashe a ranka a ka dai na ma'aifi wallahi abin nan na ji kwarai na ji ciwon shi na ji zahin shi paske yau duk uba ya zamanto yau ka ji an ce diyakka ga ta can wani lattijo kuma ya same ta ya lalata ta abu ne wanda vraiment kowane irin uba ne abin zai tausaya kuma zai ji zahi a cikin zuciyar shi amma eh, mu da yake kungiya ce in sun samu irin wannan abu in ya samu da harko wani bi wajen mu ake zauwa hmm. me aka zo wajen mu kahin mu tantance mu wannan ka'in da na hudu na da hudun hmm. wanda suka zo suka ce ne an yi ma sai haɗe hmm. yanzu mu wannan muka ɗauka muka hema aika su waɗanda an kai ma ɗin suna zuwa su ma wanda aka ma su eh. suke za su suke kawo yawanci su suke zawowa su kawo ɗin nasu to akwai wasu kuma da ake a cikin gida ne za a yi sai a nema a lullube shi hmm. tunda sun san sare wani abu in ya zo wajen hukuma akwai hukunci na kirki wanda za a ma mutum mhm. zai mutumin dole dole ne duk yanda aka yi mutum sai ya kasu mhm. bayyayuwa ne yau kama mace haɗe kuma ka huta lahiya bayyayuwa in dai an yi an duba an gani yaɗen lalle yaɗen an yi shi shine ake ce ma eh, yanda inspector ya hudi kirim ne kirim mm. shi ko an san kasan shi a kaɗan ma daga shekara goma ne abin da ya sama mm. kenan in ya zamanto kuma musa kan yarinya karama ce wadda bata kai ba shekara goma sha uku shine ake cewa kuma daga sha biyar abin da har ya kai wajen shekara talatin mm. kenan kun ga dan saboda shine in ya zamanto a cikin gida ne yarinya ko wani kuzan kinta ne ko kuma wani onkul kinta ne sai a nema a rihe. Mm. to a lokacin da aka kawo wada aka zo kawo muku wannan kara shin kuma kuna ta da wani dan binciken ku a wannan kungiya ku ko ku dai kai tsaye ne za ku ta ku ga yan sanda. a ah, mu ma muna muna bincike muna binciken mu na hwari mu gani mu dan tambaya mu gani eh lalle in haka nan ne akai in yaso su yan sanda muka tura musu kun san yau in aka yi haɗe abu na fari da ya kamata a yi likita ne ake zuwa hmm. dan saboda a diba likita ya tantance ya diba ya gani ya ce lalle an yi haɗe to likita yau bai yiwuwa ya taba yarinya in ba tare da uzunin. Mm. takarda ta polis ba mm. kenan saboda shi ne yasa da hwari ma wajen polis ake zuwa polis sai sun ba da wannan uzunin nasu su ce tun da ba kowane likita ne yau baka iya zuwa ka ɗauki ɗiyarka ka kai ta clinic ka ce a diba ta a ce ko an mata haɗe akwai likitoci wanda suka rantsatsu mm. wanda gwamnati ta yarda da su su ne ake cewa le medecin asarmante su ne polis za ta ce likita kaza ita za ta yi wannan kwankwanta mm. to a nan yanzu kamar nan ya mai matante ga zobi a mm. can ne ake yi shi da ana yi a matante pudriyar amma wani lokaci an dan tsaye da yanzu matante ga zobi ba sani ba ko sun hara kuma matante ga zobi ne ake kenan a lokacin nan can ne ake zuwa a yi to da wani lokaci akwai wata matsala da ake fuskanta Ke zamanto in mutum ya tafi da wannan takardar ta polis sai a ce in hospital national ne ka tafi a ce sai ka ba da jika talatin. Baicin kuma an yi ma mutum ya eh, in kuma a, a gazobi nan ne ba amsar da yawa ake amsar jika goma. Mun yi ta kukan mu sosai a Bai dace ba tunda kundin tsarin kasa bai ce ba. Wanda suke fuskanta irin wani abun a kyauta ne ake musu. Kahin a gane mutane sun sha wahala. Shi yasa wasu suke gudun zawwa tunda sun san basu da kuɗin da za su su likita. Mm. Daga baya da aka gane in dai harka ce ta wajen surutu wajen yaɗe wannan ba a biyan komi mm. haka ne za a ta likita zai diba amma kuma bayan shi hallo zan sake hudi a kota wata matsala kuma da ake fuskanta yanzu shine yau in ka tai ka heka ka kai sati guda baka samu resulta ba sakamakon ma ba a baku ba sai yi sati guda ba san rashin yawan likitocin ne ko kuma aiki ne musu yawa ko wani abu amma wallahi ana ɗaukar lokaci da daga ka tafi lokacin da ka tafi ba a jima an samu amsa to hmm. wanda kuma take cikin wannan casuwancin wannan takarda ita ce za ta sa a tantance a san lalle an yi haɗa in yi so su polis su yi aikinsu su hmm. kamo mutumin da ya yi ko su nemo shi in ya gudu hmm. to kun gani in abin ya ɗauki lokaci kuma akwai abubuwa da yawa da suke iya biyowa ba To kunge ku tana gudanar da wasu ayyuka na wayar da kan uwaye ko jama'a kan ita wannan matsala ta fyaɗe. Sosai ma tun da mu kungiyar mu abu na farko ba da take yi dama irin wani abu shine na jayo hankalin uwaye uwayen yara kuma da yara su kansu don saboda su kiyaye su kare kansu su kare iyalinsu don saboda irin wani abubuwa tunda abubuwa ne wanda kamar yadda na gabana suka hodi yau ya zama ruwan dare gangama duniya yau samari sun zama duka kaman dabbobi duk inda kai wanga ka gani in ka ga da namiji aka jima wani bi ka su eh, suna wani abun alfasha abin da bai kamata ba hmm. to kenan in ba uwaye sun yaye bane sun tarbiyyantu diyansu da kyau yanda diyansu za su guje wannan abun kenan har yanzu dai akwai saurar na aka ba mu yanzu mu muna jawo hankalin kan iyaye don saboda su tarbiyyantar ɗiyansu da kyau kuma su kula da su su san abin da suke shigi da hutunsu da suke duk su sani wannan shi ne zai sa a rage mm. samun irin wannan. Eto eh, eh, Malam Isa ya taɓo batun kafofin sadarwa na zamani wanda suke zama wani ginshiƙin haɓaka ita wannan matsala ta faɗi kamar yadda eh, yara sai ka ga cikin salularsu akwai bidiyo na ayyukan batsa da sauransu. Wannan ba ganin ya kamata tun da ka taɓo zancen tarbiyya uwaye masu riƙa la'akari da wayoyin 'ya'yansu maza da matan. to kun gani yanzu in aka duba aka gani sai ku ga yaro da shekara goma wani bai kai goma ma sai ku ganshi da salula a hannun shi salula kuma ba irin wannan salula ba wanda a kira ka ɗauka ko kai kira a'a salula wannan mai kwakwalwa wanda komai kana iya gani a ciki ana iya aiko ma kana iya shiga shahin internet ka ga duk abin da kake so sai ya zamanto yara yanzu tun kan shekarunsu masu kai sun san abin da manya ma ba su sani kun gani To ba ku gani wannan babban matsala ce. Babban matsala ce. Ƙasa ta musulunci kamar Nijar. Babban matsala ce lalle. A wasu ƙasashe inda ake wani abun gwamnati tana ɗaukar manyan matakai mhm. don saboda a rage shigowa irin wannan abubuwan. Tunda akwai inda ake yi, internet akwai inda ake yi a yi limitan abubuwan da mutane za su mm. ringa gani, sirtu ya zamanto yara. Kuma uwaye a jayo su yaro in shekarunsu bai kai ba me zai da salula kenan a kula wannan ma ba don saboda kana da hali ba kana da kuɗi zaka ce a ɗanka yana da shekara takwas tara zaka siya mashi salula a a duba a gani tarbiyyantar da yara bai ce ba a irin wani abun don saboda ga abubuwan da yake haddasawa yawancinsu in ka ɗauka tamanin bisa kan ɗari duka ciki irin wani abu ne suke koyon komi da komi yau in ka ga yarinya zaka ganta da shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ta san komi zamanar da zaman duniya a ina ne suke sani tsakanin su ne yara an gani a cikin salula wannan ta aika ma waccan wannan ta aika ma wannan ya aika ma waccan haka ne ake shine ake yi akwai matsala sosai sosai ma akwai abu guda da nake so kuma in hodi shine kan zancen haɗe da ake yi in ana zancen haɗe mutane suna ana gani kamar haɗe namiji ne yake ma yarinya haɗe mm. akwai ka wanda mata ne suke kama yara ƙanana su ma suna yin wannan eh, suna alfasha da su mata manya za ka gani suna kama yara ƙanana wanda su bai kai ba suna irin wani abin da su amma eh zamanto da abubuwa ne wannan wanda ake yi ba kamar nan an ma mace bane yanzu in mace ce mm. aka ma wani bi ana ganin ko jini ya huto mm. ko a ganta tana tahiya kawai to shi mm. namiji wannan zai wuya hmm. sai ka ga yaro an ja shi an kai shi an saya shi an saya mishi kaza an saya mishi kaza yaro an saya mai salula an saya mai moto akwai su mhm. manyan mata wanda suke suke irin wani abu inspector maman ku ya taba samun irin sun taba samun irin wannan matsala a wajen nasu irin mayan mata da za su neman yara ƙanana haka su musu fyaɗe haka eh to ka san shi harka faɗewa harka ce kamar yadda dukan su su binga suka yi bayani wanda wataran ba kaso ba uwaye ko wanda aka yi ma suke zowa su yi bayani bisa kan shi kun gane ni abin ga guda misali guda nake eh ba ko wanda shi ma lokacin wata kamar rankwantar ce mm. wata mace ta mummu evokin wannan bayani kamar mace ce ita ma'aikaciya ce tana da mai mata aiki mm. yanzu duk lokacin da ta ta wajen aiki ita ke kula da yaro tana da mm. yaro yana wajen shekara biyar yanzu ba a san abin da suke da ita da yaro ba ran nan yaro tare da uwar shi suna zamne ana hira sai yaro yake kokarin ya sa hannun shi cikin kahun uwar shi yana yi tana ja hannu yana yi yaro yake ta matsawa hmm. yanzu sai uwar ta tambaye shi lahiya mine ne sai ce ai sai hidi sunan mai aiki yawa hmm. sai ce aiki take samu take haka take eh. sai uwar ta ja shi suka shiga daki sai ta ce ya ne ya gwada mata ya ne suke sai ke ta simulation yana gwada mata yadda suke da shi da mai aiki yanzu ba ta yi kwaramniya ba ta yi komi ba ita ma hankalinta kwance mm. yanzu sai ta yi dubarar da ta ga alamun cewar hakikatan ba zargi ba ne ba yawa mm. kun san wata ran yaro kamar dai mai wannan shekarun mm. yana da wuya ya hudu abin da ba gaskiya ba in ya dan dara shekara ya kai wajen kamar goma ne yana iya yayi ƙarya eh, amma in wajen shekara biyar din nan shidda da wuya ne yaro ya gai da abin da bai gani ba surtu kamar irin wannan experience game yanzu da ta yi kamar ta hida ta ɗauki lokaci sai take dawowa ko ta dawo port ɗin ta buɗe yaro suna saulan da shi da ita kamar ta riske su tunda ita mm. ba ta iya zaton za ta dawo sai ta aka ɗauki lokaci ta yi ta manta yanzu da sai ta riske su cikin salon tabbas tabbas ta ce ta gane su mm. ta ɗauko yaron ta azaba kanta ka gani amma kuma wannan rikici muka tambaye ta eske an je wajen hukuma ta ce daga nan dai ta kore ta ta shiga sha'aninta to kun ga wannan matsaloli ana iya ba ka ganin eh, ita wannan matsala su kan kansu iyaye suna da ba su da lahi suna da lahi suna da lahi tunda eh, kaman yanda ne su al'umma suka ga mm. yanzu in ba a kawo ba wannan irin wannan abun wajen hukuma mm. aka ɗauki matakai yanzu mai yin abin ko wani wanda yake da niyya yi mm. mai yi sai ya ci gaba wanda yake da niyya yi kuma sai yi amma yau ko kai baka zo ba kaga an hukumta wani an kama shi an bashi shekara goma na kaso an ci tare shi gobe ko kana cikin yi za ka hwasa in kana da niyyar yi ma ba za ka yi ba amma mun gane shi yanzu nan ga koda wajen mu mun gane shi wanda sai ka ga kaka wanda ya haihi uwar yarinya yana neman yarinya kuma yarinya ko shekara goma ba ta yi ba mun gane shi cikin garin ga kuma an yi mutumin ha an kama shi yana kaso ka gani mun ga kamar ka ɗauko yaro wani ɗan kanin ka ko ɗan ka ya zo cikin gidan ka ya zamna tare da yaranka tunda akwai samfati mm-hmm. tsakanin yara mm-hmm. yau da gobe sai su shaƙi juna yau wato in suka shaƙi junan nan in ba a kula saboda ni na ganin a jawo hankalin uwayen yara ba su kai ga yara tunda duk ga matsalai mahwarkonta gaskiya ni mutane su yahe ni kamar ga uwayen yara su ne aktar na kwari rashin tarbiya rashin tarbiyya parce yanzu kamar yanda kuka ce salula yanzu kamar yaro wanda bai shekara sha biyar ba ko sha takwas ka gan shi da salula wadda yana iya ya shiga yanar gizo ya yi yanda tunda yanzu group group mutane suke mm. yanzu in ka shiga group yan wa'ansu 'yan mata baka tsaya sati guda cikin shi in ka ga abin da akwai group wanzu eh in ka ga abin da ake watsawa baka iya sati kuma group din nan wataran sai ka ga wani ya saka ba da sanin ka ba mm. tunda lambobi ne ke gare su ga sunan sai su saka cikin group ba baka sani ba to sai ka hita da ƙarfi saboda abubuwan mummuna da zaka iya gani suna na eh, ba da eh, tsakanin su eh, suna suna yatsa to balantana su samari kuma kuma matsala kuma nan ga har yanzu akwai wata matsala ma wadda nan gaba iya boke kaga kamar matsalar mata yanzu tsakankanin su ma kamar irin wannan abin da ake cewa mata tsakankanin su su dinga neman junan neman juna mm. ma dugo tsakanin su ka gani kowannan kagen muna samun su kaga wannan duk abubuwa ne wanda daga tarbiyya wannan zamani kuma ya kawo zamani ya kawo shi mana zamani ya kawo shi tarbiyya ne mutane Allah ya aza musu san diya ya aza musu san diya da tal an sai sai ke neglige kamar yanzu in ka ga yaro yana an sai an take take sai a ce yarinta ce da eh, an kwana bi zai bari shi kun matsala ne hmm. shi yaro vraiment tun yana dan karamin shi ake kadira da shi eh, abubuwan da yake yi sai tarbiyya in ya ɗauko takala ko shekara uku gare shi in ka ga ɗauko salo wanda bai ba na kwarai ba to tsaida in ka tsaida yau ka tsaida gobe tsayawa zai me in ka bari wannan salon sai ya huce shi kuma ya shiga wani na gaba mm. kaga nan akwai matsala mm, gaskiya mutane uwaye su ɗauki mataki mu mun gani wanda yarinya ce kolejin wadda ubanta zai ɗauko wa mota ya ajiye ta bakin lakwalkinta tana shi furlu ya aje da shi dai babu garantin da ta kai ka ɗauko ɗiyar ka ka aje bakin mm. ko. yana ba da baya ita tana ta gidan samari sai kuma midi ta zau irin wurin lakwal kuma a ɗauke ta a maida ta gida in ta hya ta yi ta hya ta ma bar zuwa kwata-kwata da aka gane gidan samarin sai da ta yi wajen kwana nawa da wuya operation kin aje a yi interpellation samarin kaka so kaga yanda kaga za a kama dan kwaya kuma yarinya ta buka kai kasa ta ce ba a taba samari in an taba samari za ta kashe kanta a gani tarbiyyar mutane vraiment kar su yi wasa da tarbiyya mun yarda mutane su rigga harka barake ko wani abu amma vraiment kar su yadda valar kin to ka barakin ci gaba mai gidan rijiya to ka ga nan mugo barke ce kai barakin kuma ka koma ka koka da kanka da kanka yaran ka su koka ka yi ka bannata tarbiyyar yaranka parce ka bannata tarbiyyar yaranka babu babba asarar da take kamar ka bannata tarbiyyar yaranka isa shin mutane da ake ma fyaɗe su kasance maiya ne ko yara shin yaro su rayuwar tasu take kasance bayan da suka fuskanci irin waɗannan matsaloli shi ke ne rayuwa gaskiya tana gurɓacewa don abu zancen al'umma suna kallon su ya za su kallon su shi ya sama yanzu zancen da muke mutane suke kokarin su boye dan saboda duk wanda aka shi an yi mata wannan abu goma ta huce mun san halin sai an nuna ta yawanci ita an kai kaza abu ko da aka minti biyar duk ya shiga duniya to wannan tsoron wannan yana sawa uwaye sai su lallabe abu a tsakanin su a boye dan ni na ga irin wannan ba amma jima ba da aka yi mace ta zo ta tarda ta iske wa da wannan inspector ke faɗi ita ta gani ta iske su turmi da taɓarya hmm. amma dan gudun kan aji dan gudun kunya kumya ta lallaba abu ta ja samarin ta kore shi ta kirawo kanan ta ta kiro ta sun kai ma samarin su kai ta bashi tsoro suka kore shi shikenan aka zama dan mi dan kana kiyayewa gobe ta kayuwa yarinyar yanzu ba ta wayo amma ta girma ta yi wayo a wani zai tuna mata lokaci kaza an yi miki faɗi e eh, kuma abu ne wanda zai iya sawa ta tuna kuma ko da ma a ce ai misali ta umance ya labtatar in mutum yana da shekara uku shekara hudu ana tsammanin in ya girma ya manta amma le fait que sun gani mutane sun tabbata ana tuna maka ko da yaushe na ka matsala kuma waɗanda suke da wayo kuma sai ka ga ya zan musu cikas ba su ma iya huta sai ya sa kullum suna jin tsoro namiji mace waɗansu mata har su yi aure ba su iya jin daɗin rayuwarsu ta aure domin kullum suna tunawa da wannan abin da aka yi musu suna tunawa da shi kullum kenan yana sawa eh, a wani abu da nasaru ta firijidite kawai ba su iya jin daɗin rayuwa a aure mm-hmm. saduwa da namiji bai yiwa kwata-kwata su an hidda musu wannan imani an hudda musu wannan mutunci tunda abu ne wanda Allah ya haloto dan a ji daɗi mm. amma wannan abin da aka musu da ƙarfi da zaran an yi musu wannan to shi kenan babu zancen a wani rayuwa ga suna ya ɓace kuma ga suna ya ɓace eh, zaman rayuwa zaman rayuwa kullum sai ka gansu suna nan laɓe-laɓe wa'yansu ba su ma iya koma in mai zuwa lakwal ce ba ta iya koma aikwar in a unguwa ne unguwa kuma kuma iya hutuwa sai ga wa'yansu suna iya kai kansu ma da mahalaka su nemi wani kwamfirimi ko wani abu su sha su mutu don saboda sun ga yi zo na abun ya zo da rayuwarsu duka wa'yan matsaloli ne wa'yanda in aka yi faɗi nan da baya suke zo mutane to ya ne iyaye ta kamata su yi su ta yadda yansu ko kuma akwai wasu hukumomi kamar ong danga da suke kula da yaran da bayan wannan matsala ta same su akwai yayin ne suke ta yadda su a naku ra'ayi eh wanda ya kamata wanda aka ce ka gani shi irin wani abu a yi kokari a kiyaye zuwa hmm, dai shine babban magani wanda ya kamata a yi rigakafin nan kuma ya kasance wajen tarbiyya wadda muka faɗi yanzu shine mutane su ba tarbiyya ƙarfi su kiyaye ka san abin da ɗan ka gayi kuma ka kai tsammani yaro mai shekara biyu ko mai shekara uku ka bar shi da wani mai shekara biyar eh, mai shekara goma sha biyar mai shekara ashirin da biyar ka ce a'a bai komi in dai ba ƙanan shi kowa ne ba diyar da yake a cikin gida a kiyaye hmm. ku rika sani ku rika aza ido ku san yaya inda da yara suke shiga yaya ina suke shiga yaya ne zaman su yake da wannan hmm. domin wani bi a cikin nan ne baka tsammani ko kaɗan inda baka tsammani zabar ma suka ce eh, su bi kan don an gano gini zuka hmm. ka waɗannan iccen da karar shi shi ke huda muku ido a kiyaye na biyu ƙungiyoyi irin ong da ku media ya kamata kuma ku sa hannu ku sa hannu domin a wayar da kan mutane domin mutane su san matsaloli da suke biskan wannan abubuwa yarinya ce kawai yanzu an hudda mata mutunci kawai an tuɓe ta ne mutum rayuwar shi ce kwata-kwata babu ta an lalata da an lalata mishi ita an gurɓata da mishi ya shi har abada abada kuma don ka ai kokari a kiyaye kuma Allah ya taimaka to barin dawo kan mala alzuma yaran da suke fuskantar matsaloli a cikin iyalansu shin wace hanya ce kuke bi idan irin wannan yara wannan matsala ta same su ƙungiyarmu in mun samu irin wannan yara an kawo mana irin wannan abu na kwari da muke yi dama sai mun tafi wajen hukuma daga wajen hukuma a samu takarda a je likita likita a je a yi binciken da za a bincike duka in akwai wasu examen da za a yi don a san yarinyar ne ya same ta mine ne zai same ta a gaba duka a sani a nemo a yi maganin shi wannan in ya so daga baya kuma kamar yadda sociologa ya faɗi abu ne wanda yana iya zama ciwo a cikin kan wanda aka mahe dan wani mm. kenan mu yanzu a wajenmu muna da eh, masu ilimin kimiyya wanda ake cewa psycholog mm. wanda za su bi wannan yarinya ko wannan yaron mm. za su bi shi har tsawon lokaci har zuwa lokacin da aka san yanzu babu wani abu a cikin kanshi babu damuwa sosai a lokacin nan sai a bar shi me shi ne in wata nawa ne za a yi ana bin shi ana bin shi ana gani har a huda mai wani abu daga cikin kanshi eh kuma hallo a ɗauki matakai bisa yadda za a yi a maida shi cikin ko famikin shi mm. ko kuma kominotekin mm. shi mm, cikin jama'ar sa cikin jama'ar shi eh tunda mutum ne wanda hallo koma wannan zata zai mushi aiki sai ya ga shi yanzu kaman ba mutum bane kaman wa'ancan yanda wanda ya fuskanci wannan matsalai sai ka ga yana dan kyamun ma ya shiga cikin mutane to wannan duka abubuwa ne wanda ya an sau da kafa yaro ya zamanta an kai lokacin da an san dai yanzu babu komi wannan ya warke an yi maganin duka da ake iya maganin in ya so a yi shi me amma harka ta wajen hakunci wannan yana nan wannan dole ne an hukunta wanda ya wannan abu paske wanda yake wannan abu mutum ne wanda bai kamata bai ya zamana a cikin mutane cikin al'umma a cikin al'umma wurin shi inda yake na farko da mai gidan kaso ne me shi kuma hallau ba a barin shi haka nan ana bincika hallo a gani shi ma tunda wanda yake iya wannan abun yau ba mutum bane wanda yake da cikakken hankali tunda inda mutum duk ma cikakken hankali za kowa zai yi to me yasa wasu bisi ya wasu kenan wannan ma na iya sa ba a zo a kawo mutum a kai shi a sa shi kaso ba gobe ya huto kuma hallo kuma cikin al'umma a'a hmm. shi ma sai an bincika an gani wani irin taimako ne ake yi mishi dan saboda wannan abun shi ma ya huta daga cikin kai hmm. to barin kuma kan wato inspector inspector hukuncin da ake yi wa mutanen da suke fyaɗe shin ya dace da wannan mummunan aikin da suka yi a naka ra'ayi eh wannan ai ka san harkar doka ce haka ita doka ita ta ga cewar haɗe mummunan lashi ne mm. kuma ta ɗauki mataki ga hukumta duk wanda ya kuskure yayi mm. wannan lashi don wannan aikin doka ne mm. eh, aikin doka ne eh, to idan mutane waɗanda suka tabka wannan ta'asa aka kai sojan ku shin eh, akwai wata barazana da ake musu akwai wani gargadi da kuke musu don dai a yi musu muzarai dai haka su masu lahin eh mun kasan yawanci in aka zo wajen da harin wanda wanda suka kama wanda aka yi mahaɗan mm. in suka zo yara ne eh, suka zo da uwayensu ko maiya ne mm. kama sai mun ba su takarda tun da harin ba za mu ɗauka yawa a'a sai mun fara takarda wannan ta cewar aje likita ya diba eh, likita shi ke tabbatar mu da cewar hakikan akwai haɗan mm. suna iya baka ma in akwai haɗan sai su baka kamar ga yara ƙanana Eh, 'yan mata wanda ake bata sai sun ma ba ku kwatamcin bata wadda aka musu. Mm. Kun gane eh, sai likita ya yi bayani sosai basa kai ga abin da ya gani. Mm. Yanzu duk in aka yi wannan ya yi bayanin sabe duka wannan tabbas tabbas ya tabbata hade ne. Mm. Yanzu shi wancan in ya zo kawai sai a yi kamar yadda doka ta bada sai a yi dose mm. a yi procedure abinda ake ce ma procedure penal mm. yanzu sai a aika can wajen jujoji mm. yanzu juji shi ne mai tsarar doka take ga hannun shi wanga laihi ga shi wanga ya aikata shi mm-hmm. laihin shi ga abinda doka ta ta tanada to a mishi hukunci can juji su suke wannan yanzu mun abin da gargadin da muke ga mutane yanzu kun ga wanga harka uh, police ta ɗauki matakai sosai basu kai ga kula da dukkan wa'anga laifikan da ake basu kai ga yara da mata ko ko su yaran ma ai wataran su da kansu suna laifin mm. tunda wataran su ake malahin wataran kuma su ma da kansu suna iya sai suke kai kansu ma yawa yanzu in kuka ɗauka duk komisariyar Nijar kap da duk inda take akwai representant akwai mutum guda wanda yake kula da wannan wannan polis ta keɓe shi eh ta keɓe shi musamman zai kula da duk matsalolin da suka shafi yara da mata duk kumsarar da kuka je akwai mutumin da aikin shi kenan kula da eh, kenan mutane su bar boyo Basu in aboyan nan ba alheri bane ga al'umma gaba daya. In yau wanga yayi wanga lahi ya ga an hukunta ko ko shi yaron da kanshi yayi lahi ya gani wahalar da ya sha game da lahin da yi wa'ansu yaran ba za su yarda su yi wannan lahin ba ko ko wanda ya yi ba su kai yaran shi in ya an hukunta mai lahi ba zai yarda ya sake ba mm. kun ga wannan vraiment gargadin da nake mutane kuma gargadi na biyu vraiment mutane su kula da education kin yara To akwai wata tambaya mala ma ko da yake wannan bangaren likita ne amma da yake kuna mu'amala da likitoci shin mm. kamar shi wanda ke haɗe ana yin bincike idan ya ce ba shi bane haka a yi binciken eh, jinin shi ko al'aurar shi domin a gano lalle ainihin shi ya yi fadan ana yin haka nan bon wannan abu ne wanda zai yi yake yin wuya me yawanci duka wanda suke haɗe inda ake samu a gane su kamar shi wanda aka mahaɗan wani bi shi ne yake tona musu asiri mai mm. amma in har ya zamanto eh, akwai yanzu mai a nan Nijar ban san ba in hal ana yin shi ko kuma an mutane suna da damar suna da halin da za su iya yin shi mm. kamar shi ne yadda ake kamar test ADN mm. wannan shi fasilama ana iya samu ko cikin spermikin eh, in kamar ya ya dan zuba mata ko kuma mm. wani gashin mutum ko wani abu ana iya samu a samu a ji a sa shi a tantance a mm. ce eh lalle wane ne mai wani abubuwa ne wanda yawancin mahimmancin su yawancin kasashen wanda ake yin su a dunkule kira gare ku can eh, haɗe da ake yi haɗe kaman an tilasa ma mutum ne ya yi mm. akwai haɗen da ba tilasa ba kai da yarda yarinyar ne za a yi amma shekarunta ba su kai ba inda yardarta za ta zama yarda zancen amincewa yaro karami ba amincewa ba ne mm. kenan lokacin nan tunda mun gani jujoji polis ɗin ta yi aikinta ta tura wajen juj shi yake apresiye shi yake sani ya hudi ko ya ne a kai mm. yarinya in ba shekara ta kai ba shekara goma sha uku ko ta yarda yarda ta ba yarda ba ce na san abin da na sani mm. shekara goma sha uku wannan yarda yarinya ba yarda ba ce kenan duk wanda ya yi ko da yarda yarinya ne fyaɗe ne kuma ba he su wanda aka mai haɗan ba su zo sun yi shi procurer yana iyawa yana da halin shi da zai kai ƙaran da zai ɗauki ƙaran don saboda ya hakunta wanda ya yi bayan shi wannan kuma kira da zan yi da tarbiya da kula da yara da shigarsu da hutarsu da duk abin da suke yi a ringa sa ido ana gani kuma san ɗa kai ya shiga gaba ya sa a rike ido ana barin yara suna yin wasu abubuwa tunda yau in kai wannan san ya kai ka inda za ka rasa ɗan naka gaba ɗaya me za ka rasa ɗan naka ka zai ka in yi ka ko ka rasa shi. Eh, eh, Malam Isa kira na eh, a gurguje. A gurguje hidda in ƙara biskan abin da abokai suka faɗi a ƙara kiyayewa ni abin da ya ban tsoro duka cikin abubuwan nan babu kawo salula a kiyaye a san waye za a ba kuma a san miye a ciki domin wallahi duk wani yawancin bala'i shi na a ciki da su severe muna dubin kawai video tele amma yau gashi yaro yana da video yana da telen shi yana da internet kenan duk abin da ga dama yana iya doka wato duniya ta tafin hannunka tana a hannun shi a kiyaye To masu sauraron studio Kalangu duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu bakin da muka gaito da farko dai akwai mamma Muhammad Inspector wanda yake bangaren da ke kula da kare yara ƙanana da mata sannan kuma akwai alzumma ibrahim na kungiyar nan ta sos uh, fam enfant eh, victim de violence uh, familial sannan akwai malam isa alu yayi wato sociologue uh, masana halayyar zamantakewar dan adam dukkan su mun tattauna tare da su a kan wannan matsala ta fyaɗe a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar abinda za a riƙe ana shine wato tarbiyya ita ce babbar ginshikin da zai taimaka wajen kare mu da jikokinmu da daga wannan matsala ta fyaɗe kuma kada a manta idan an samu waɗanda aka yi ma to ka tsa a ɓoye a kai wannan matsala gaban 'yan sanda domin hukunci mai tsanani ne ake yi ma duka wanda suke aikata ayyukan faɗi a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Nima ma'adan ke ce da ku sai wani mako na gaba idan Allah ya kai mu a huta lafiya.